yau za mu yi darasi na biyar insha Allah jiya mun tsaya a ko darasin da ya gabata mun tsaya a addu'a ba da tashahud al-akhir qabla tara. wato irin addu'o'in da ake yi bayan an yi karshe kafin asa wanda ake ce masa dubur salah karshen sallan ka kafin ka fita shi ma muhalli ne na addu'a mun karanta addu'a guda ɗaya wacce abu huraira ya ce manzon Allah ta sallama ya ce idan ɗayan ku ya tahiya sai nemi tsari daga abubuwa guda hudu اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال حديث بخاري ده مسلم yace ya Allah ina neman tsarinka daga azaban kabari da azaban wutan jahannama da fitinar rayuwa shine mutum ya rayu babu addini baya kan shirya da fitinan mutuwa mummunan cikawa ko tambayoyin kabari ko azaban kabari ne da kuma sharrin fitinan almasih ad-dajjal shine dujjal wanda dai zai bada mutane a ƙarshen duniya mun yi bayani da fassara na wannan hadisi ko na wannan addu'a addu'a ta gaba ita ce daga cikin addu'o'in da ake yi kafin a sallame bayan an yi tahiyan ƙarshe اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعثم والمغرم wato wannan addu'an ta yi kama da wacce sai dai akwai takadimi da ta'khiri sannan kuma akwai ƙari an gabatar da wasu kalmomin akan wasu sannan kuma an yi ƙari akan addu'ar da ta gabata wannan addu'an ta tabbata a hadisin bukhari da muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a ƙarshen sallarsa hadisin Aisha ta ce manzon Allah yana addu'a cikin sallah yana faɗan wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina neman tsarinka daga azaban kabari wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ya Allah ina neman tsarinka daga fitinan almasihud dajjal dujjal kenan an ambace shi almasihu li'annahu mamsuhul aini al-yumna saboda idon sa na dama baya gani an shafe shi sannan wa uzu bika min fitnatil mahya ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa fitinan dujjal mun ce shine yace shi Allah ne kai imani da shi in kai imani da shi ka kafurta kuma yana da wasu abubuwa da zai yi wanda suka saba wa al'ada sai ka ɗauka Allah ne shi yana sa sama ta yi ruwa ya sa ƙasa ta tsiro da tsirrai yana ta da macece duka wannan tarko ne na wanda imaninsa bai rike shi gamgam ba zai iya faɗawa. sai imani da dujjal maimakon imani da Allah subhanahu wa ta'ala haka nan ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa shine mutum ya rayu cikin sabon Allah cikin shirka cikin bidiyoyi mutum ya nemi tsari daga wannan rayuwa ba addini sannan da fitinan mutuwa mummunan cikawa ko azaban kabari ko tambayoyin kabari mutum nemi tsari daga su sannan sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asam ya Allah ina neman tsarin ka daga zunubi wato daga saƙon Allah na aika wato wani aiki wanda akwai saƙon Allah a cikin sa shine ma'asam amin al-ism ko abinda in nayi shi zai ja mini laifi Allah ka kare ni daga wannan wal ya Allah ina neman tsarin ka daga bashi in ci bashi a nemi in biya shi ne magaran bashi Allah ka tsare ni daga sabon Allah da kuma bashi sai wani daga cikin sahabban manzala ta sama sai ya tashi ya ce wa manzala ta sama ma aksara ma tatta'izu min al-magaram ya ce mamakin yawan neman tsari da kake daga bashi kana yawan neman Allah ya kare ka daga bashi ya rasulullah kamar yana tambaya me dalili sai manzala ta sa ya ce inna rajula idza gharima haddasa fa kadhaba wa wa'ada fa ahla abin da yasa mutum in ya ci bashi yakan yi magana yayin ƙarya sai ta kawo wasu uzururukan da suka hana shi biyan bashin ko ya zo neman bashin ya faffaɗi wasu lalura waɗanda ba haka ba ne don a bashi idan ya faɗi buƙatarsa za a rena ta ba za a bashi bashin ba sai faɗi wasu lalurori manya na ƙarya ko bayan ya karɓan ya yi ta kawo su uzururukan da ba su ba ne wanda suka hana shi biya sannan in yi alkawari sai ya saba ya ce ran kaza zan biya ya saba ya sake ɗauka wani alkawarin kuma ya saba ya ce saboda haka ne yake neman tsari daga bashi wato bashi ba abu ne mai kyau ba ba a cin bashi sai lalura wani mutum ya zai ya samu zala ta sana ya rasu Allah yanzu idan na tafi na ya zuwa musulunta ne yace yanzu in na tafi jihadi aka kashe zan shiga aljanna duk zunubai na za a gafarta min mazala ta ma ce masa eh za a gafarta masa. sai tafi sai bayan ya tafi sai mala'ika jibril ya ce masa sai dai bashi ba za a gafarta masa bashi ba ko ya mutu ya yi shahada a wani yaki sai aka kira shi da aka kira shi sai mazala ta ji a kira shi sai aka kira shi sai ce illa daina akhbarani bi zalika jibril yace sai bashi ba za a gafarta maka da shi ba mala'ika jibril ya bani labarin wannan manzo da sun a farkon al'amari in ana bin mutum bashi baya masa sallah in an zo da gawa zai ce ana bin sa bashi in an ce ya sai ce sallu ala sahibi ku yi abokin ku sallah ni kan ba zan masa ba har sai an samu wanda ya dawo alƙawari zai biya bashi kuma inda abu qatada wata da ya ce addainu alayya ya rasulullah zan biya bashin ya manzo Allah sai manzo Allah ya masa sallah sai bayan wasu lokuta zai ce yau kan na samu na biya bashin mutumin nan yace to yanzu fatansa ta sanyi yanzu fatansa ta sanyi to daga baya aka saukar da annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim manzo Allah ya fi cancanta a jibin al'amuran mu'mine sai da kawunan su sai ce to duk wanda yace ana aula bil mu'mina min anfusihim ina fi cancanta a tal amuran mu'mine duk wanda ya mutu in ya bar dukiya a ba magadansa in ya bar bashi kuma ni zan biya bashin bashin yana kaina daga nan sai yake musu sallah wannan duk hadarin ne, hadarin bashi ne amma duk da haka mazala ta sallama ya ci bashi to da ka bashi in akwai hujjan da zai sa ka ci shi akwai bukata ba laifi mani mazala ta ya ci bashi a wurin yahudawa yahudawa wani bai yahudi ya zo ya cakkome shi a gaban sabon sai yana cewa ka biya ni bashi na ka biya ni bashi na hasan da wuyarsa ta yi shaci ta yi shaci ta yi zane zane sai na mara yace ka bar ni in buge wuya sai ta yana da gaskiya yana bi na bashi sai dai lokacin biyan bashin ne bai yi ba ka umarce shi da cewa in zai nemi bashin sai nema ta hanya mai kyau ni kuma ka umarce ni in biya bashi ta hanya mai kyau sallallahu alaihi wasallam kuma ya rasu ana bin sa bashi bai da abinci a gidansa ya je karɓo bashi wajen bai hude na sha'ir na acca ya ba da jinginan sulken sa rigan yakinsa har ya rasu bai biya bashin ba sai bayan ya su aka biya aka je aka karɓo riga zuwa manzala sa mai kyauta da garken dabbobi amma a taron ba abin za a ci a gidansa sai ya je ya ci bashi a wajen fure hude in ya ce sahabbai ku taimaka jama'a ku kawo mini taimako za a kawo masa kama bai kamata shugaba ko mai karantar da al'umma ya dinga haka ba ka dinga matsawa ta na talakawanka ko almajiranka ba in ya ce a taimaka masa ba za a taimake shi amma sai shiru kar ma su san halin da yake ciki hankalin su ya tashi sai je wajen bai hude makiyin Allah sai ya ci bashi wanda ya tabbata bai hude zai nemi yakin sa bai zai yafe ba ya zai biya bukatun sa to da haka bashi ba laifi bane manzala su fara ci bashi amma dai bashi musiba ne ala'ayi hali nadama ne da daddare nadama kuma kunya ne da rana ba ka son ka da wanda yake bin ka bashi daddare kana nadaman me yasa baka biya baka samu ka biya bashin ba da haka ka nemi tsari daga bashi Allah ya tsare ka daga biyan bashi abin nan daga bashi akwai addu'an biyan bashi kuma a can gaba za mu karanta addu'a ta gaba اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب illa anta فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم wani yana da cikin addu'o'in da ake yi bayan ta kafin a sallar wannan kuma ya tabbata a hadisin abubakar a siddiq Allah ya yarda da shi ce manzan Allah ta sama ya gaya manzan Allah ta sama Ya ce ya manzan Allah ko ya Ya ce allimni du'an ad'u bihi Ya ce ya rasulullahi ka karantar da ni wata addu'a da zan yi dinga addu'a da ita fi salati a cikin sallah na wace addu'a ya kamata in dinga yi a sallah sai manzan Allah ce ka dinga cewa sai karanta masa wannan addu'a ya koya sai abu bakar wanda shi ya fi so a cikin al'ummarsa gaba ɗin ya ce in dai kai sallah ka ce a ƙarshen tahiya bayan tahiya ka ce allama inni zalantu nafsi zulman kasiran wala ya gafiru zunuba illa anta fa gafir li maghfiratan min inde warhamni innaka antal ghafurur rahim fassara ta shine allahumma hadisi ne ingantacce hadisin bukhari da muslim babu sabani hadisin ya inganta haka wancan hadisin mu na ba mu ta ba ita ma hadisin bukhari da muslim fasara addu'a shine Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina zulman kasiran zalunci mai yawa Allah idan Abubakar ya faɗi haka to waye bai zai faɗi haka ba kaga tawazu yana da muhimmanci ko karka dauki kanka wai kai wali ne ko kai wani shehi ne ko kai ka kai kololuwa a ibada kai baka da wasu laifuffuka la da laifuffuka da yawa ka zalunci kanka zalunci mai yawa ka gaya wa Allah subhanahu wataala ka kaskantar da kanka manzala ta sawa ne yake koya abubakar abubakar inda ya fi kowa imani a cikin al'ummarsa ba wanda ya kai shi imani sai manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummarsa amma aka ce irin wannan addu'a miskini mutum miskini ne ba komai bane a wurin Allah ta'ala kuma ba masumi bane yana sabawa Allah tunda abubakar yana sabon Allah to waye ne ya kubuta kuma abubakar ma yana da zunubai waye ne kuma zai zo yau ya ce wai shi ba da zunubi har zai iya gafarta wani ya ce wani ya gafarta masa ko ya bashi aljanna in ba shi dan ne ya rude shi ba manzo Allah ya ce Abubakar ya dinga irin wannan addu'a Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina zulman kasiran zalunci mai yawa ba ma kaɗan ba ka kaskantar da kanka wajen Allah ta'ala yace wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai ya ubangiji ta'ala to ne kuma zai zo ya ce ya gafarta maka saboda ya dauke ka wawa bai dauke ka mai hankali ba kuma ka yadda a duk wanda ya gaya maka ga wani yana gafarta zunubai ba Allah ba ko shi zai gafarta maka bai dauke ka mai hankali ba ne daga nan ma za ka gane ya dauke ka baka san abun da kake ba amma mutane ina hankalin su yake zuwa ina hankalin mu yake zuwa Basirar sa ta bata hankalin sa ya bata hankali fa babbar ni'ima ne da ubangiji ta'ala yayi wa dan adam wanda ya bambance shi da dabbobi da ita ita ya ta bambance ka da dabba kuma yanzu ka zo kana son ka mai da kanka dabba mara hankali wani zai ce zai gafarta maka zunubanka kuma sai ka yadda fa Allah ba subhanahu wa ta'ala wala yaghfiru dhunuba illa anta Mazala sawa ne koyar da wannan azza ba mai gafarta zunubai sai kai ya ubangiji ta'ala ba kun da isa gafarta wani sai Allah li ka gafarta min maghfiratan gafara min indika daga wurinka ya Allah ka gafarta min zunubaina ba wanda ya gafarta su sai kai warhamni ka ji kaina ka mini rahama innaka antal ghafurur rahim tabbas kai ne mai gafara kuma mai jin kai kai ne mai gafara mai kanka da zunubai kuma kai ne mai rahama ba wanda ya baka aljanna sai Allah ba wanda ya gafarta maka sai ubangiji subhanahu wa ta'ala haka wannan addu'an ta da muhimmanci akwai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala akwai mai da al'amari zuwa ga Allah akwai tawazu a cikin ta mutum bai dauki kansa komai ba wallahi ba mai kubuta a addinin ya zama addinin ka ya kyau sai in baka dauki kanka wani abu bane sai in ka kaskantar da kanka a wurin Allah ta'ala daga lokacin da shaitan na maka kai wani ne daga nan ya gama halaka ka wallahi ya gama da kai ma ka dauki kanka ba komai ba to shikenan kai ne addinin kai ke tafiya a daidai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma duk lokacin da aka bar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wallahi an bata sai ga mutum yana kokarin kai kansa matsayin Allah kai waye addu'a ta gaba Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta wannan kuma ya tabbata a hadisin sayyidina ali ali bin abi talib yace manzo Allah sa yana faɗa tsakanin wato tahiyansa da sallamansa yana wannan addu'a da kansa manzo Allah ta alaihi yana cewa Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta min ma qaddamtu abunda na gabatar na zunubai wa ma da abunda na jinkirta na laifuffuka wa ma da abunda na koye laifin da na yi a koye wa ma alantu da abun da ne a bayyane laifukan hukan da ne a bayyane Allah ka gafarta min su wa ma asarafu da abun da na barnata na wuce gona da iri a cikin sa wato laifuffuka manya manya wa ma anta alamu bihi minni da irin laifuffukan da kai ne ka san su ni ma ni ban san su ma anta alamu bi kai kafi ni sanin su kai ka san su ni ban san su ma anta muqaddimu Allah kai ne mai gabatar da wanda ka ga daman ka gabatar da shi ya zama yana maka da'a ka gabatar da shi ga yi maka da'a wa anta mu'akhir kai ne mai jinkirta wanda kaga dama kuma sai zama baya iya maka da ko je yi sabon Allah la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai kaga wannan addu'a ita ma kana neman gafaran zunubanka wanda kai a sirrance da abayin kanana da manya kuma ka mai al'amarin al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wannan shi ma kan a sallame ake wannan addu'a hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya rawaito shi addu'a ta gaba Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik wannan ya tabbata a hadisin Abu Dawud da Nasa'i hadisi ne ingantacce albani inganta shi daga hadisin Mu'az bin Jabal sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu ya rike yake, manzon Allah ya rike hannunsa inji Mu'az bin Jabal wata ran manzon Allah ya rike hannuna sai yace ya Mu'az wallahi inni uhibbuka yace ya Mu'az wallahi ina son ka amma ya ji daɗi mazala sama ya ce ina son ka laifin shanu an tuhibba ina mai shanu an tuhabba ba wai kana son shi ne babba a a so kan shi ne babba da mai Allah na son ka manzala na son ka kaga Ka kana son manzala ba shi ne ba ma'ana yana da mahimmanci shi ma wanda ya fi shi mahimmanci manzon Allah ya soka yace yace wa mu'azu mai jabal yace ina son ka ya mu'azu me mu'azu yace ma'azu bin jabal yace bi abi anta wa ummi ya rasulullahi wallahi wa ana uhibbuka yace na ba da fansa na babana da mama na ya rasulullah yace wallahi ina son ka wa ana wallahi ni ma wallahi ina son ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikina maza Allah sai ba shi wannan addu'a maza Allah ta sallama sai yace uhibbuka ya ma'az لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تيجي معاذ والله يتي إنا صنك معاذ كرك بري كرشن قوة صلاة شين دبر صلاة كرشي إنك قمت إياك كسلني كدين سوى اللهم إني اللهم إني يا الله كتيم كامني على ذكرك أبتا أنبتنك وشكرك ديمك قوديا وحسن عبادتك da kyakkyawan ibadanka Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati in ba Allah ya taimake ka ba wallahi baka isa ka yi masa zikiri irin wanda ya kamata a masa baka isa ka masa godiya in yanda ya cancanta baka isa kuma kai masa kyakkyawar ibada mai ikhlasi irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyarwa sai Allah ya taimake ka in ba ka sai ka je ka rungumi wasu bidiyoyi zikiri na bidiyoyi ka je kuma baraka gode wa Allah ta'ala ba ka je kana yin ibada ba ikhlasi ba akan sunnar manzo Allah ta sama in Allah ya taimake ka sai ka zama kana kan shirya to in ba mai son ka ba ba gunda zai koya maka wannan manzo Allah yana son ma'azu ya ce ya dinga wannan addu'an ya roki Allah ya taimake shi ya zama mai zikirin Allah subhanahu wataala ya zama mai godiya wa Allah don Allah ya dada masa akan nemominsa sannan kuma ya zama mai kyakkyawar ibada ibadan da akwai ikhilafi a ciki don Allah ake yinta kuma ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai idan mutum yana tsora ka akan shari'a son ka yake yi in ba son ka ba zai tsora ka akan tafarki madaidaici ba sai dai ya badda kai sai ya badda kai nuna maka tafarkin bata amma masoyinka shi yake nuna maka hanyar shari'a don ka samu tsira gobe kiyama wannan hadisin ingantaccen hadisi ne hadisin Abu Dawud da Nasa'i addu'a ta gaba Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu al-jubn wa a'udhu bika min an ila ardh al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhab al ta kafin a sallame ka sallame daga sallah ya tabbata hadisin Sa'd bin Abi Waqqas yace manzo ya kasance yana neman tsari daga waɗannan abubuwa a ƙarshen kowace sallar a ƙarshen kowace sallah ina neman Allah ta'ala ya tsare shi ga ma'anar addu'a addu'ar kuma ta inganta daga sahihul bukhari imam bukhari ne ruwaito addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl ya Allah ina neman tsarinka daga ruwa kan in zama ruwaci duba ruwa saboda muninsa, sa yana neman tsari da shi ai ba abin da za ka yi ka kaskanta a duniya ya zama baka da mutunci da daraja wurin mutane kamar ka zama marwaci babu irin wannan wai ne ra'aytu bukula bukhla yuzri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhil yace na ga rowa yana kaskantar da masu shi sai na daraja kaina na dinga kyauta don kar a ce min marwaci yace ya Allah yana neman tsarin ka daga rowa kamar yadda muka ce rowa mummunan ɗabi'a ne magana suna ya yi wa al'ummarsa kashe iya iyakun wa shuha fa inna shuha alaka man kana qablakum kashe kudin ku da ruwa ruwa ya halakar da al'umman da suka zo kafin ku amma lahum an safaqu dima'ahum wa tahallu maharimahum suka dinga zudda jinanen su saboda mai ruwa. suka dinga halatta muharraman su suna auren ƴaƴan su da kannen su don ruwa kasu ba wasu saboda haka ruwa mummuna abu ne zai iya manzala ya zo a hadisi abu biyu ba sa zuwa zuciyar mutum imani da ruwa. a ce ga imani kuma ga rowa ba ta haduwa saboda karka zama marwaci sannan wa uzu bika min al-jubni ya Allah ina neman tsarinka daga tsoro to kaga shi ma tsoro mummunan abu ne mummunan ɗabi'a ce tsoro manzo Allah yana neman tsari daga tsoro kar ka zama matsoraci tsoro ba kyau a addinin musulunci musulunci bai yadda da tsoro ba don da akwai tsoro a musulunci wallahi da addinin nan bai zo mana ba da ba da ba labarin musulunci da musulunci ya kare tun a makka amma rashin tsoro ne yasa addinin ya yadu aka same shi a ko'ina har ya zo ya same mu saboda haka mazala ta sanarwa ba matsoraci ba ne kuma yana neman tsari daga tsoro duk mutum da yake da tsoro a rayuwarsa to ai ya karya lagon rayuwarsa gaba daya ba wani ba inda ba wani burinsa da zai cimma ko wani abu na ɗaukaka na duniya ko kuma na lahira ba zai same shi ba saboda tsoron da yake tare da shi su da ka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsorata ba ne mazala ta sama ba matsoraci ba bai zama mai tsoro ba su da ka idan kun tafi amrin fa kun fi in ka tinkari abu muhimmi ka tinkare shi ka ci gaba da yinsa kada wani tsoro ya saka ka gudu ko ka ja da baya ah, sai ali radiyallahu anhu wani ya gan shi ya sa riga abin da ya yafa mayafi ya daura furjalle ma'ana ya daura zani ya sa rigansa irin na al'ada shi ganin sai ce a tuqatilu ahla shami bil ghadati wa bil ashi talbasu rida wal izara yace yanzu da safe ka je ka yaƙi mutanen sham sannan kuma da yamma kuma a ka sa abin nan kurjalle da mayafi masa ma'ana ka cire kayan yaƙi ka sa ka irin na al'ada na gida ba za ka ji tsoro ba da asuba ka kaiwa mutane hari da yamma kuma ka zo ka sa ka irin ta gida ka kama yawo a cikin jama'a ba ka jin tsoron kan su kawo maka su kashe ka me sai na ali yace yace abin nan a ukhawafu bil maut yace ni ake tsoritawa da mutuwa yace fa wallahi la ubali asaqattu ala al-maut am saqala al-maut alayya yace wallahi tallahi ni ban damu ba ni na jira akan mutuwa ko mutuwa ce ta jira a kaina. yace ba zan damu yace abu tayyib al-mutanabbi yana cewa idza ghamarta fi sharafin marumin fala taqna bima duna an-nujum فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم yace in ka tinkari babban al'amari yace wallahi karka ja da baya har sai ka taba taurari a sama mana sai ka abun nan sai ka cimma burinka ka kai hari ka tinkari wani abu muhimmi kada tsoro ya saka ka ja da baya sai ka kai kololuwa a cikin abu yace don ɗanɗanon mutuwa a cikin al'amari ɗan ƙarami wala ce to kaman ɗanɗanon mutuwa ne a cikin babban al'amari mutuwa duk ɗaya ne ko ka mutu kana kwance kan gado ko a je a kashe ka a wurin yaƙi duk mutuwa ne تعددت الأسباب والموت واحد إذا لن تمت بالسيف مت بغيره sababan ne suke da yawa amma mutuwa kwaya ɗaya ne in baka mutu da sababin takobi ma za ka mutu saboda wani abu daban amma dai mutuwa za ka mutu yace rajju bana'u anna al-ajza aqlun fa tilka khadi'atu tab'il matsorata su suke ganin wai gajiyawa hankali ne a'a wai ka tsori ka bar abu kamar kai aiki da hankalinka ne ka je ka halaka yake wannan yaudara ne na ɗabi'a makaskanciya kar ka zama matsoraci a rayuwanka in ka riga ka tinkari abu kai tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala shike nan sai kai nasara amma ni duk yanda za a gamsar da shi ce sam shi ba zai yadda ba shi yana kaffa kaffa yana tsoro gaba ɗaya birkita rayuwansa ya je ta shan wahala saboda tsoro bai da nitsuwa kaga dan abu kaɗan ya hana mutum bacci dan abu dan kaɗan ba zai iya bacci ba wani kuma abun da ya ninka wannan abun goma zai bacci har da min shari har gari ya waye babu ruwansa kaga wannan shi ji daɗin rayuwarsa kullum kana cikin tashin hankali musulunci ba su wannan ka nemi tsari daga tsoro kar ka yadda wato shaja'a sadaukantaka tabi'a ce ta mumini kuma ɗabi'a ce wanda za a yi beka da ita tun zamanin jahiliya sun mulkai suna cewa baka sahibi lamma ra'a darba dunahu fa na anna ni bi qaisar فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنوذر ولو أن ما أبعى لأدنى معيشة كفاني ولم أبلغ قليل من المال ولكن ما أبعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي yace dokin sa wala da ya tinkari wani gari kaisar zai je kwace mulkin garin dokin sa sai da ya kama kuka saboda ni zan tafiyan kawai da ya gani yace kar kai kuka mulki zan je nema ko na mutu in na mutu ma za a bani uzurin cewa na mutu a garin neman mulki ne yace da dan abu dan kaɗan nake nema na rayuwa ai ba zan nemi dukiya mai yawa ba da dukiya yar kadan ta ishe ni yace amma ina neman girma ne da mulki kuma irin na yana samun irin wannan so da karka yadda da tsoro manzala ta sama ba matsoraci bane sa ko ba matsorata ba wani ya yi ilimi ya fito ya karantar da jama'a yana tsoron azzalumai da yan bid'a me za su maka kai abun da mutum ya isa maka abun da ubangiji ta ala bai maka ba ko ne yana tsoron talauci ko yana tsoron kar wani ya zage shi sai zage kamar zai ne, an zage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rige masa darajarsa ne? ne wanda haka ka zama gurzo kar ka zama matsoraci wallahi tsoro cuta ne ko matsoraci abun tausayi ne a rayuwarsa wallahi abun tausayi ne miskini ba jin daɗin rayuwa komai arzikinsa komai mulkinsa komai iliminsa kuma da haka ka cire tsoro a ranka wa uzu min aljubni ya Allah ina neman tsarinka daga tsoro Allah ka cire min tsoro a zuciyata wa uzu bika min an uradda ila arzalil umri ya Allah ina neman tsarinka a bisa daga amai da ni zuwa ga mafi kaskancin rayuwa menene arzalil umur a ce ka yi shekaru da yawa ka tsufa a duniya har ba ka iya bambance damanka da hagun ɗinka ba za ka iya tsarki ba tsufa kawai ka zo kana magana na shirme in an zo ana jin maganganunka a dinga jin kwaba baka san daɗi ba baka sa abu mai kyau da marar kyau ba baka iya bambancewa kana barin al'auranka a waje baka san ka kinta kanka ba wannan shine arzalul umru sai wannan rayuwar shi ma ba da daɗi gara ka mutu da hankalinka da dabaranka ya fi tsufa in ya kai kololuwa zai zama matsala ta amma fa wa'inda suke komawa irin wannan rayuwa ta kaskancin wallahi jahilai ne jahilai ne wanda ya ilimi wallahi ko na boko ne ba na addini ba ko ilimin boko ne in kai mai zurfi wallahi za ka tsufa da hankalinka da hankalinka da wayonka da dabaranka na ce ka karanta ilimin addini kai ko kasuwanci kake yi kasuwanci saboda mu'amala da jama'a da lissafe lissafe da kake yi yana caza maka kwakwalwanka kwakwalwa tana buƙatan a dinga cajin ta kamar waya in baka caji wata za ka samu ta mutu batir ya yi sani sai ka sake sawa abin nan a wuta ka ake buƙatan kwakwalwan dan adam ta dinga lissafa wannan ta haɗa wannan ta karanta wannan ta fahimci wannan ta yi wannan dabaran ta sake wannan dabaran wallahi in kana yin haka za ka mutu da hankalinka tsoban ka, ko ka kai shekara ɗari biyu ko ɗari uku hankalinka bai zai ɓace ba kuma ka lura ka gani tsofaffi masu shekaru da yawa wanda suke da ilimi ko na zahira ko na duniya ko ilimin mu'amala da jama'a za ga suna mutuwa da hankalinsu amma wanda kuma bai da wannan kwata-kwata shekara saba'in ko sittin zuwa saba'in sai ga gaba ya rikice kawai ya rude bari ya kai tamanin ko casa'in sai ga baya cikin hayya maganganunsa shirme abun kunya in kana jin maganganun. to da haka ka wasa kwakwalwanka ta ai hankali yana karuwa ne in ana wasa shi a dinga taki cajin kwakwalwanka in ba haka ba zai mutu kamar yadda hasu yake mutuwa Allah ka riba mu da rayuwa ta kaskanci wa uzu bika min fitnati dunya yace Allah ina neman tsarin ka daga fitinan duniya fitinan duniya shine ka tinkari duniyar kawai ita ne a gabanka ka manta da addininka abun duniya ya hana ka aiwatar da addininka ko neman abun duniyan manzala ce ta isa abdul dinari wata isa abdul dirham bawan kuɗi ya halaka kaga wani ya tinkari duniya kawai bai damu da addininsa ba kawai shi dai kuɗi kawai kawai samu mulki haka wannan shine fitinan duniya kenan a duk abin da ya taba maka addininka ya zama maka fitina da ka karka yadda duk abin da za ka yi a duniya to karka yadda kuma addininka kan ya tabo ba hana ka nemi kuɗi ba ba hana ka nemi mulki ba ko makamancin wani amma kuma karka yadda ya taba maka addinin ka ya zan duniyan ta zai maka fitina kenan inda za ta hana ka yin addini ko za ta hana ka fahimtar addini wannan shine fitinan duniya kaga mutum musulmi amma duniya kawai ya sa gaba kuma duk ta sa maganar duniya fa ba maganar lahiya bai da lokacin da zai zai zauna ya saurari karatu alqur'ani ko karantar da ilimi na minti talatin ba da wannan lokaci amma yana da lokacin hira kuma ko awa goma ne za a iya hira da kuma hiran na kuɗi wani ya yi kuɗi wani ya talauce wani ya kaza abu kaza yana farashi kenan Allah in kana da wani da su yan duniya za ka yi mamaki ta dukkan kenan ba su da wani taɗi sai wannan ba ka da wani wuri da za ka je ka zauna ka ƙara imani ko na awa ko ka fanci nan duniya kenan Allah ka raba mu da fitinan duniya wa a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsarin ka daga azaban kabari azaban kabari babban abu ne shi yasa hadisai da yawa suna neman tsari daga azaban kabari addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udhu bika minan nar wannan kuma ya tabbata a hadisin Abu Dawud da Ibn Majah hadisi ne ingantacce daga hadisin Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa wani mutum wato ya jinga yin wannan addu'a a wurin sallansa wato ainihin a cikin sallansa kafin kafin ya sallame idan ya yi tahiya ya dinga yin wannan addu'a Allahumma inni as'aluka janna ya Allah ina neman tsarinka wato ina roƙonka aljanna wa uZubi bika minan nar kuma ina neman tsarinka daga wutan jahannama wato wannan mutumin shine mutumin da ya samu Mu'adh Jabal ko kuma azumi jaba da masa sallah ya ga an yi doguwar sallah kawai ya koma gefe ya karisa sallah ya zo da ruwayoyi guda biyu wannan ɗaya daga cikin ruwaya Mazalla ya tambaye shi kai ya kake sallan ka bayan ya koka na yana ya yace shi in yayi tahiya sai roki aljanna ya nemi tsari daga wuta sai ya ce fa inni la ausinu dandanaka dandanaka wa ta ma amma wani kunu kunu da kuke bayan wannan ni ban sani ba sai mazalla ya ce fa hawlahu ma dandin mu ma aljanna muke roƙo, kuma muna neman tsari daga wuta shike ne ya tabbata sunna ne manzo Allah ya umar ya tabbatar da shi a ci gaba da yi amma wata riwayar na mai wannan kissan shine Fatiha Fatiha kawai ke karanta. karantawa bai san me suke faɗa ba bayan Fatiha amma yana roƙon aljanna yana neman tsari daga wuta ba to baya karanta sura manzo Allah yake mu ma abun da muke kenan sai ke tabbatar mana karatun sura ba wajibi bane mun yi karatun a cikin misbah salih so da aka karo roƙi aljanna Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ya Allah ina ne ina roƙonka aljanna ina neman tsarin ka daga wuta wannan kan ba wahala ko ba wahala haddacewa Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar addu'o'in suna da yawa ka haddace abin da ka haddace ka dinga yi sai addu'a ta gaba doguwa اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النذر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان waja'alna hudatan muhtadin wannan kuma ya tabbata hadisin Hammar bin Yasir ya yi mutane sallah ya sassauta sallan sai mutane suka ce ah wannan sallan baka ja ta da yawa ba baka ja wannan sallan ne wato bai yi ta doguwa ba sai ce duk da haka kuwa na karanta muku wata addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yin su a ƙarshen sallan shi kenan sai karanta wannan addu'a yace ya ji su daga wajen manzon Allah sallasan hadisan na sa'id da imam ahmad kuma ingantaccen hadisi ga fassaran ta nan ya Allah bi ilmika ghaiba ina roƙonka da iliminka na ghaibu bi ilmika ghaiba da iliminka na ghaibu al-ghaiba maf'ulun bihi ne al-ilmu din masdarun ne ya'malu amala fihi karkace bi ilmika al-ghaibi bi ilmika ghaiba wa qudratika ala al-khalq ina roƙonka da ikonka a bisa halittanka ahayini ka raya ni ma alimta hayata khairan matukar kasar rayuwan ita tafi alkhairi a gare ni wa tawaffani ka ɗauki raina idza alimta alwafata khairan li in ka san mutuwar ita ce tafi mini alkhairi wato idan rayuwata ita tafi alkhairi ka tsawaita rayuwata in kuma ɗaukar raina ke fi alkhairi ka ɗauki raina yanzu shine ma'anar wannan addu'a khairukum man tsala umruhu wa suna amaluhu mafi alkhairin ko wannan rayuwarsa ta yi tsawo aikin sai kyau saman aikin ka bayi da kyau kuma kila za ka dinga rage ibadan a rayuwanka ko zunubi za ka kara to gara ka mutu tun yanzu dan laifin da kake sai cinye maka imaninka kana ta rage ibadan wata nan har imaninka ma ya tafi gaba daya to ba gara mutum ya mutu ba da sauran imaninsa sai ka roƙi Allah ta'ala wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi ya Allah ina roƙonka tsoronka fil ghaibi a fake wa shahadati da kuma a sarari wato Allah ta'ala ka sa ya zama ina tsoronka a fake wato a boye kuma a sarari ma ina tsoronka ai wani yana gaban jama'a ne yake tsoron Allah amma in baya tare da mutane kuma baya da tsoron Allah a sirri yana sabawa Allah ta'ala to sai ka roƙi Allah ya zama da sirrin da kuma a bayyane duk ne ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka zama mai tsoron Allah al-khashiya shine al-khawf al-maqrun bi tsoron Allah tare da hadawa da girmama shi shine khashiya shi yasa kace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah daga cikin malamai daga cikin bayin Allah sune malamai su suka san Allah suka san girman Allah su ne suke tsoron sa irin tsoro na girmamawa ka roƙi Allah ta'ala ya saka a cikin su Allah ina tsoronka a fake da kuma a bayyane ma'ana da da kana cikin ɗaki kai kadai da kana tare da jama'a duk ɗaya ne a wurinka kana tsoron Allah kana barin sabawa Allah ta'ala kaga mu ya samu wannan ya tsira duk abin da kake a zahirin ma kana da nitsuwan cewa don Allah kake yin sa tunda a ma kana yi in sabon Allah ka bari a baka sabon Allah ka kana da nitsuwa yace wa aqaluka kalmatal haqqi fi riba wal ghadab ya Allah ina roƙonka kalma ta gaskiya duk abin da zan faɗa ya zama gaskiya ne fil riba a lokacin da ban yi fushi ba shine ma'ana fil a lokacin da ne yarda da abin da aka min wal da kuma lokacin fushi wani in fushi gaba ɗaya hankalinsa wa ke sai dinga faɗan maganganun da bai kamata ba ya dinga ƙarya ya dinga faɗan wasu abubuwa wanda ba haka ba ne to ya zama da lokacin da kake fushi da lokacin da baka fushin duk ɗaya ne kana roƙon ubangiji subhanahu wataala ya baka kalma ta gaskiya sannan yake wa as'aluka alqasda fil ghina wal faqr ina roƙonka alqasda sakaitawa sakaitawa fil ghina a lokacin da nake da wadata wal faqr da lokacin da nake talauci wato kar in zama mai almabozaranci kuma kar in zama mai mako ka zama baina baina ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبصرها كل البسط kada ka zama marowaci kuma kar ka dinga ba da duk abun hannunka gaba in ka bayar duka za ka yi nadama sai wata bukata kuma ta same ka kuma baka da shi duk abin da ya zo kana bayarwa gaba ɗaya sannan idan kuma ka zama marowaci sai a zage ka a cewa ni marowaci ne to da haka ka zama kana da alqasdu shine wato tsakatsaki a wajen ciyarwa za idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina zalika qawama mu'mine sun ne za su ciyar da dukiyansu ko iyalansu ko makamancin wannan suna tsakaitawa ne ba sa ƙwamro kuma ba sa almabozaranci suna tsakatsaki suke tsayawa shine manan alqabda to in kana da wadata ko kai talaka ne ka dinga tsakaitawa a wajen ciyar da zuciyanka wa as'aluka na'iman la yanfat ya Allah ina roƙonka ni'ima wacce ba ta karewa kaga abin da mai kuɗi yake tsoro kenan kada wata ran ya zama bayi da shi mai mulki wata ran zama ba mulki da kaga duk jin daɗin da kai ko shekara ashirin kai kana jin daɗi in abun ya ƙare a cikin shekara ɗaya sai zama gaba ɗaya ka shiga ka sai ka zama miskini abun tausayi kamar da baka ji daɗin ba kamar mafarki ne jin daɗin da kai a baya to ka roƙi Allah ta'ala ya dawwamar maka da ni'iman da kake ciki wadatan ta zama madawwamiya har ka mutu kana tare da ita shikenan in ka samu wannan to ka samu nitsuwa amma in abun ya ƙare kuma to zaka shiga damuwa sannan yake wa as'aluka qurrata aini la tanqadi'u ya Allah ina roƙonka wato farin abin nan eh, farin ciki shine qurrata aini sanyin idanu shine farin ciki la tanqadi'u wanda ba ta yankewa wato ya Allah ina roƙonka ya zama ina cikin farin ciki da'iman wanda ba ya yankewa yau kana cikin farin ciki gobe dole zaka shiga bakin ciki amma bakin cikin na zuwan sai farin ciki biyo ba ka dinga roƙon Allah ta'ala amma idan mutum kullum cikin bacin rai cikin damuwa to rayuwarsa ba za ta yi daɗi ba sannan wa as'aluka riba ba da qada ya Allah ina neman ka ina roƙon ka yarda bayan hukunci wato in ka in ka hukunta wani abu na bala'i ko na musiba ya same ni ya Allah ina roƙon ka in samu yarda da abin da ka hukunta ni wato wannan kuma yana sama da hakuri ko akwai asabru akwai arriba bi qada'illah asabru bi qada'illah wannan wajibi ne duk wanda Allah ya jarrabe shi da bala'i ko musiba yayi hakuri me hakurin shine kamar da al'amarin zuwa ga Allah Allah shi ya tsora maka shi zai yayi maka ko da ko abun yana damun ka a zuciyanka wannan wajibi ne kar ka kai karan Allah wajen wani in baka yi hakuri ba sai ka kafurta ka ce Allah baya son ka ko ka faɗi wasu kalmomi wanda za su ka fita daga musulunci to wannan wajibi ne ka yi haƙuri kar ka dinga kai ƙaran Allah kar ka dinga raki idan bala'i ya same ka kamar da al'amarin kai zuwa ga Allah to akwai kuma arriba arriban kuma yarda da hukuncin Allah shine bala'in ya same ka baka damu baka daga hankalin ka ba idan aka zo aka ganka ba a bambance lokacin da bala'in ya zo da kuma kafin ya zo duk halin ka ɗaya ne misali mutum yana da wadata sai Allah ya jarabe da talauci sai zama sa duk iri ɗaya ne a lokacin da yake da wadata da lokacin da yake da talauci in ka ganshi ba za ka iya ganewa ba ko kuma ya zama yana lafiyayye yanzu ba da lafiya duk nitsuwarsa iri ɗaya ya yarda da abun da Allah ta'ala ya hukunta masa ko ya nemi abu ya risa sai ya samu nitsuwa ya ji a ransa hakan ɗin shi ya fi dacewa da shi shi ya fi dacewa da shi yaji Allah yana son sa ne ya jarabe shi da musibar nan ko ya hana shi wannan abu yaji a ransa Allah zai musanya masa mafi alkhairi wannan shine arriba bi qada'illah wanda ba mai samun sa sai wanda suka kai kololuwa a wajen imani da Allah ta'ala da tawakkali ga Allah yace ya Allah ina neman yarda bayan hukuncinka wa aqaluka bardal aishi ba'da al-maut ya Allah ina roƙonka sanyin rayuwa ba'da al-maut ba mutuwa wato bayan na mutu kuma rayuwa ta ta zama mai daɗi mutum ya shiga aljanna a kabarinsa ya zama dausayi na aljanna da ina tsoron mutuwan bai san me zai biyo ba to sai ka roƙi Allah ta'ala abun da zai biyo bayan mutuwan ya zama ya fi rayuwarka ta duniya daɗi ka shiga dausayi daga cikin dausayin aljanna tun a cikin kabarinka wa as'aluka lazzatan nazri ila wajhika ya Allah ina roƙonka jin daɗin kallo zuwa ga fiskanka dan mu'mine za su ga Allah ranar alkiyama mun yi wannan karatun a cikin mizbahu salih suna cikin aljanna aljanna tana da daɗi amma ubangiji ta'ala sai ya bayyana musu sai su ga haske ya shigo musu aljanna sai su daga idon su sama idan suka kalla sai su kalli ubangiji ta'ala to kallon aljanna ya fi aljannan daɗi sai su manta da dukkan nemomin aljanna gaba ɗaya kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallon Allah subhanahu wataala sai mantar da su duk ni'imomin aljanna don ya fi aljannan daɗi lillazina hasanul husna wa ziyada ga aljanna ga daɗi abin da ya fi aljannan daɗi idan mutum ya yi imani ya aiki na gari yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa tashbihin wa darbin lil misali wa yansawna an-na'ima idza ra'awhu fa ya khusrana lil itizal to da kan yana su ga Allah ta'ala a farfaje alkiyama da kuma wato ainihin cikin aljanna kuma za su manta da dukkan nimomi na aljanna saboda jin daɗin ganin Allah subhanahu wa ta'ala wa shauqa ila liqa'i ya Allah ina neman ina roƙonka bege zuwa ga haduwanka in ji ina begen haduwa da Allah ta'ala wato ka yi begen mutuwa mutuwan nan ka yi begenta ka roƙi Allah subhanahu ta'ala ba na nufin a in kana raye a duniya ka dinga roƙon Allah kullum Allah ya ɗauki ranka ba ba shine al-liqa'u abun nan ashauqa ila liqa'i Allah ba don mazala ta sama ya hana yadda kada rashin lafiya ya sauka wa mutum mutum ya dinga cewa ya Allah ka ɗauki raina yace kar mu tiyaka la yatamanna yanna adukum al-maut li dhurri nazala fa in kana la mahalata fajaqul allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li kada mutum da wani juya ta yace ya Allah ka kashe ni ka daure na la in ya zama sai kai addu'an ka ce ya Allah ka raya ni in rayuwan ta fi mini ka dauki raina in daukar ran na ashe amma abun da ake nufi da anan kai shauki zuwa ga haduwa ga Allah shine ka zama cikin bayan Allah na gari lokacin da mutuwar ka ta zo ya zama mala'iku suna maka albishir cewa ga aljannan da aka maka alkawari ana nuna maka ita ana cewa karka damu karka daga hankalinka zaka tafi zuwa ga rahamar Allah ta'ala lokacin da ka zo mutuwa sai kai bikin kai mutu ka da Allah subhanahu wataala shine ma'anan innal ladina qalu rabbuna ta thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun haka wanda ya imani ya daidaita akan tafarkin Allah ta'ala ubangiji ta ya ce mala'iku za su saukan masa lokacin da ya zo resuwa. sai su ce ka ji tsoron tafiya lahira don abin da zaka tara din alkhairi ne ba sharri bane ka ji bakin cikin barin duniya ka bar dukiyanka da mulkinka da iyalanka ni'iman da zaka tarar a lahiran tafi na duniyan karka damu sannan ana maka albishi cewa kai dan aljanna ne to kaga a lokacin za ka yi bigin ka hadu da Allah subhanahu ta'ala mutuwar ta zo kawai a lokacin da za a ce maka ka dawo duniya ba za ka taba yadda ba don ka san gidan wahala ne komin wadatar ka komai mulkin ka to ka roki Allah ta'ala ya zama kana da bigin haduwa da shi a lokacin da za ka rasu a karrama ka a daraja ka mala'iku su cire maka dukkan tsoron su nuna maka gidanka na aljanna Allah ya samu daga cikin irin wayannan bayinsa Yadda fi ghairi barra'a mubirra ba tare da wani cuta mai cutarwa ba Allah kar ka jarrabe da cuta mai cutarwa Allah ya dora mutum cuta ya kasa haƙuri shine cuta mai cutarwa amma Allah ya dora maka cuta wata masifa bala'i rashin lafiya sai kai yarda da hukuncin da Allah ya maka wallahi bai zai cutar da kai ba amma an baka yi haƙuri ba fa kullum kana cikin damuwa da tashin hankali babu nitsuwa kaga cutan ya cutar da kai wala fitnatin mubilla Allah kada ka jarrabe ni da fitina mubilla mai batarwa kaga fitinan ma in ta same ka shine bala'i ko musiba sai ka yarda da abin da Allah ya hukunta maka Allah ne ya tsora maka shi zai yaye maka kuma yana son ka nema ya jarrabe ka da wannan don ka kaskantar da kanka zuwa gare shi Da wannan fitinan ba ta da matsala to amma fitina mubilla mai batar da mutum shine ka ki tawakkali ga Allah ka ki mai da al'amuran kai zuwa ga Allah ba ka yi imani da kaddara ba ka je kana shiga bokaye da masu tsafi wai wani ne ya sa ka a gaba su ne za su yaye maka wannan bala'in ba Allah ba shi nan fitinan ta batar da kai sai ka bata da sawabin jarrabawan da Allah ta'ala ya maka an tsora maka aljani ko wani bala'i ko dukiyanka ta kare ko mulkinka sai kaga mutum ya bata kuma da sawabin wannan fitinan bai koma zuwa ga Allah ta'ala to Allah ka tsare mu daga irin wannan fitina fitina mai batarwa Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah ka kawata mu da hawan imani da ado irin na imani wato mutum da an ganka a ga alaman imani a tare da kai imani shi yake maka daɗi kai shine riganka baka da wani rigan da ya wuce wannan ai shi imani shubghat Allah wa man ahsanu min Allah shubga. Allah ne ya rina musulmi mumini ya bashi wata kamala ya bashi wata irin wata irin siffa ya zama akwai hasken imani a tare da shi an shi za a ga wannan hasken ko cikin kafurai dubu ne za a ware shi a ce wannan musulmi ne sai dai shi ya lalata wannan siffa din fa sai kai ado da imaninka ba sai ka faɗa ba ba sai ka ce ni mumini bane duk wanda ya zanka ya ga bawon Allah ya ga bawon Allah na gari sai mutunta kai saurara maka to shi manzo ya roki wannan yasa a roka kuma a ƙarshen sal ya Allah ka sa ne ado da adon imani shikenan baka bukatan wani riga kuma wanda sai ka sa ta kafin a ga mutuncinka ko darajanka idan mar'u lam yadanus min al-lu'mi irbuhu wa kullu rida'in yartadihi jamilu duk rigan da ka sa ma zaka burge jama'a kuma za a ganka da mutunci kai kammalallen mutum ne za a saurara maka komin kafurcin mutum da zaluncinsa da iskancinsa in ya ga kamimmen mutum kammalallen mutumin kirki wallahi tsoronsa yake yi mutanen kirki kuma suna sha'awanka mutum ya roƙi wannan yake waja'alna hudatan muhtadin ya Allah ka sanya mu hudatan masu shiryarwa jam'u hadin in shiryarwa hudatan masu shiryarwa muhtadin shiryayyu jam'u muhtadin ah in ka zama mai shiryarwa baka zama mai shiryayye ba ai kai aikin banza kana kunna mutane fitila har sai kana kona kanka kaman fitila ne to bi ulin nas wa tahriqu nafsahu ayamu idan la naran li ghayrika dawha wa harru labaha baina janbayhi tabri kana kunna mutane haske kana haskaka musu ka kuma kana kona kanka kana tsora su akan shiriya kai kuma baka da shirya? sai ka je lahira kuma Allah ta'ala ya tsare ka na baka ilimi me kai da ilimi sai na karantar da mutane dare da rana sai a ce ƙarya kake ka karantar ne don a ce kai mai karatu ne sai a ja shi a ja jefa shi wutan jahannama to kaga yana sherewa amma shi ba shirye bane saboda haka ka roki ubangiji ta'ala ya sanya ka daga cikin shiryayyu masu shiryarwa yi hudatan masu shiryarwa mutadin kuma shiryayyu shi a kansa ya shiryu kuma yana shiryar da jama'a in kai haka ka shiri ban duniya kuma da lahira gaba daya kai ka shiryu kuma kana kiran mutane zuwa ga shirya duk aikin da suke na lada ana baka ladan gurgudun yadda ake ba su kaga ajandan ka za ta zama madaukakiya wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'ummarsa su dinga yi a lokacin da wato suka yi tahiya a ƙarshe kafin su sallame addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta ghafira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim Allahumma ya Allah wannan hadisin wato na sayar ruwaito shi da Imam Ahmad kuma hadisi ne ingantacce daga hadisin abun nan Mihjan binu Asra yace manzon Allah sallallahu ya shiga masallaci sai ya samu wani mutum yana tahiya yana irin wannan addu'a sai ce kan gufira lahu kan gufira lahu kan gufira lahu har sau uku yace an gafarta masa an gafarta masa an gafarta masa har sau saboda wannan addu'an da yi ga fassaran addu'an nan Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka ya Allah ya Allah bi annaka bi annaka al-wahid lalle tabbas kai ne makadaici al-ahad wanda babu wani sai kai shine ma'anan al-ahad as-samad abun nufi da biyan bukata wato ba bauta da gaskiya fi Allah kuma shine kawai wanda kowa in yana da bukata yake koma zuwa gare shi ya yi wannan so antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid kowa yana koma zuwa ga Allah da bukata shi ma'anan as-samad allazi lam yalid wanda bai haifa ba ma'ana bai da da wa lam yulad kuma ba haife shi ba bai da baba bai da baba ai duk mai baba yana da farko kuma yana da karshe zai mutu kenan nan gaba sallah bai da uba din mai da kuma ai bukata ne ta sa yake son dan don ya taimake shi Allah ba bukatan taimako a wurin kowa walam yakul lahu kufuwan ahadun babu wani mutum ɗaya kuma da ya zama kufuwan wa ko ka ce kufuwan wato wanda yake kini a ga Allah subhanahu wataala ba wani kwaya daya da za a ce shi ma yana da halitta irin halittan Allah shi ma ya cancanci a bauta masa kamar yadda ake bautawa Allah ta'ala shine kufuwan babu kini walan yakun ahadun ba wani mutum daya da ya kasance kufu an kini lahu ga Allah subhanahu wataala ya zama shi ma yana da irin mulkin Allah yana da irin halitta irin na Allah yi ma ya cancanci a bauta masa kamar yadda ake bauta Allah ta'ala Allah ta'ala shi kaɗai ne mai halitta shi ne kawai mai mulki cikakke shi ne kawai ya cancanci a bauta masa sai ce ina roƙonka an taghfira li zunubi ka gafarta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim lalle tabbas kai ne mai gafara kuma mai jin kai wanda wannan sai aka ce an gafarta masa har sau uku addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu ya badi a samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyum inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nari na shi ma ya tabbata hadisin ashabu sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah hadisi ne ingantacce daga hadisin Anas bin Malik yace wani mutum ya yi tahiya sai ya addu'a da wannan addu'ar wanda na karanta yanzu nan sai manzala ta ce wallazi nafsi biyadihi لقد دعا لقد دعا الله باسمه العظيم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعلى yace manzala yace na rantse da wanda raina yake hannunsa wannan bawan Allah ya yi roki Allah da wata irin addu'a wanda in an roƙe shi yake amsawa in an tambaye shi da ita yake bada abin da aka roƙe shi aka tambaye shi ga fassaran addu'an Allahumma inni as'aluka ya Allah ina ina roƙonka bi anna lakal alhamdu. lalle tabbas yabo ya tabbata a gare ka la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai wahdaka kai kaɗai ne la sharika laka baka da abokin tarayya almannanu kai ne mai baiwa mai kyauta ya ubangiji ta'ala ya badi'a samawati ya me ya wanda ya kawata sammai da kasai shine ma'anan badi as-samawati wal ardi ya wanda ya kawata sammai da kasai ya kawata sama da taurari da rana da wata ya kawata kasa kuma da tsirrai da sauran abubuwan da ake ginawa a kasa ya zal jalali ya ma abocin daukaka wal ikrami da girmamawa ya hayyu ya rayayye rayuwan da bata da karshe ya qayyumu ya dawwamin mi wanda yake shirya dukkan al'amura duk abin da ka gani na halittar nan shine yi su kuma shi yake kula da su shine ma'anan alkayyumu wanda yake kula da halittansa gaba ɗaya kuma har abada inni as'aluka jannata ni ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nari kuma ina neman tsarinka daga wutan jahannama mazalla ya ce duk wanda wannan addu'an ya roƙi Allah da sunansa mai girma wannan an roƙe shi da shi yake amsawa sannan kuma idan aka tambaye shi wani abu yake bayarwa shine alhayyul qayyum din kenan shine sunan Allah mai girma addu'a ta gaba Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadu ahad as ya alladhi lam ya wa lam yulad lam ahad kai wannan ita ma ƙarshen sallanka kafin ka sallame hadisin Buraida bin al-Husayn yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah sallallahu alaihi ya ji wani mutum yana addu'a da wa'annan kalmomin sai da ya gama sai yace wallazi nafsi biyadihi laqad da Allah bismihi al-a'zam allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta manzala sama da yaji mutum wani mutum yana roƙon Allah da irin wannan addu'o'in yace na rantse da wanda raina yake hannunsa wannan ban Allah ya roƙi Allah da sunansa mafi girma wanda in an roƙe shi da shi yake amsawa in an tambaye shi yake bayarwa ga fasaran addu'a Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi anni ashhadu annaka anta Allahu tabbas ni ina shaidawa kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai al-ahadu kai ne makadaici as-samadu kuma kai ne abun nufi da biyan bukata allazi lam yalid kai ne wanda baka haifa ba wa lam yulad ba haife ka ba baka da da kuma baka da baba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma wani bai zama kini a gare ka ba baka da abokin tarayya ba mai irin mulkin ka da ka, ba wanda ya cancanta abota masa sai kai ubangiji subhanahu ta’ala, to ina ne addu'o'in da ake a ƙarshen tahiya ko ka yi su gaba ɗaya musamman in kai kaɗai kake sallah ko kuma ka zaɓi wasu daga ciki ka dinga yi addu'o'i ne muhimmai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da su lokaci ne ko mu ci gaba to za mu tsaya a nan addu'o'in da za su biyo ba kuma addu'o'in da ake bayan an sallame daga sallah da kuma wasu addu'o'in daban insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah kuma ranar laraba ma muna da wannan karatun da kuma alhamis ba zan gaji ba sai kun daina zuwa gaba daya haka za mu yi ta yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Me tambaya na farko yake cewa malam a bambanta min ko kuma a gaya min cikin waɗannan wanne ne ya fi daidai mutum ya ce innaka hamidu majid shi ne ya fi ko kuma a ce bil'alamina kamar yadda ya rubuta bil'alamina innaka hamidu majid wanne ne ya fi daga ciki بسم الله والصلاة والسلام على رسول wa وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله riwayoyi ne daban-daban akwai ruwa da ba ta zo da fil alami na ma saboda haka wannan riwayan da muka karanta duka guda biyu babu fil alamin innaka hamidun majid ina nufin addu'an ko kuma salatin mazala sallama da muka karanta a cikin hisun muslim amma riwayan fil alamin innaka hamidun majid wato ban yi bincike a kanta ba ta inganta ko bata inganta ba wallahu alam amma akwai riwayan kuma tana nan a cikin littattafai sai idan na bincika in hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai ne bayani insha Allah yace malam idan ƙur'ani ya tsufa ko kuma mutum ya samu kallon ƙur'ani a walakance a yashi kenan to idan mutum ya ɗauka wanne ne fi daidai mutum ya ƙona ne ko kuma kar ya ƙona saboda wasu suna cewa ba kyau ƙona alƙur'ani mala ya za a yi da shi ba da kyau man wace ba kyau ƙona ƙur'ani in ba ka ƙona ba ya za ka yi da shi saboda haka idan har zai walakanta ko ka ganshi a wani wuri ka ƙona in ka riga ka ƙona shi shi ke na yi ba za a gan shi ba amma a ga rubutun a jikin takardan shine matsala to da haka in ya jijjige yadda ba za a karanta ba in kai za ka iya adana shi kila in ka mutu ya'yanka kuma sai su walakanta shi ko sai su je su sa a juji ko makamancin wannan ko ka gani a kasa sai ka ɗauka ka kona in ka kona shi kenan ka daraja alkur'ani nan menene matsayin ce da dabbobi da dusan giya shin kuma dabban da aka ce da ita da dusan giya shin ya halatta a ci ta ko bai halatta ba farko dai halatta a ci naman ta ko da giyan ma ta sha a giyan ba haramun a kan dabba kan mutane ne aka haramta ballanta na dusan dabba <laughs> amma ka ciyar da dabban ka dusan dabba akwai illoli abin nan sorry dusan giya akwai illoli guda biyu in ba a same su ba za ka iya ciyarwa farko kar ya zama a gidan giyan za ka je ka sai dusan don aka ganka a wurin ba za ka iya gamsar da mutane dusan giya ka je siya ba abinda za a dauka kawai ka je mai <laughs> ka je shan giya ne to musulunci kuma ba bukatan ka kai kanka zuwa ga inda za a tuhume ka ba a yadda da wannan ba sannan na biyu in sayan dusan giyan zai karawa wato gidan giyan farashi ko da talle aka kawo maka zai sa su dinga cin riba yadda za su dinga haɓaka harkar su na giya to shi ma haramun ne ba za ka saya ba don in kai ka taimaka a ci gaba da mai jefa giyan ana sayarwa wala ta'awun wala ismi wal udwan sai ka taimaka wajen saɓawa Allah subhanahu wataala amma ka kawai ka samu dusan giyan ba tare da wa'annan illolin ba ba tare da kaje ba kuma ko ka kun siya ne ma dan kuɗi ne bai ta kara karya ba bai sa ya kara musu riba ba ko a kyauta aka baka dusan giyan wannan ya halatta ka ba wa ainihin dabbobin ka in sun ci kuma ya halatta a ci nama na'am ce idan mutum ya rasu matukar mutumin kirki ne to shi hutu ne a gare shi to malami na kasance idan aka yi mutuwa sai ji daɗi a raina to malam shin haka din imani ne ko rashin imani idan kuma rashin imani ne malam me ya kamata yi to wannan dai ko ba a ce rashin imani ba ne rashin tausayi ne sai kamata in an yi mutuwa mutum ya ji daɗi ba wani ya kamata ka binciki zuciyarka in an yi mutuwa tashin farko tashin hankali ne shi wanda ya mutum ana juyayin an rabu da shi sannan kuma kai ma kana tunanin fa can za ka tafi can za ka tafi wannan kuma ya kamata ya daga maka hankali ya saka kuka mazala ta sama lokacin da jikansa jikansa ya rasu dan Zainab sai aka ga hawa yana ta duba a idonsa sai suka bai suka ce har kai ma ya rasulullah ka ce kar ai kuka kuma kana kuka da hawaye sai ce ai wannan rahama ce ta ubangiji da yake sa ta a zuciyan wanda ya ga dama za ka manzo Allah ya kuka da dansa Ibrahim Mu'azzin ya rasu ma ya yi kuka ya ce ko muna bakin cikin rabuwa da kai saboda aka mutuwa kam dole ta ƙara maka ta sa ka tashin hankali kuma ka ji tausayi a ranka na rubuwa da aka yi da wannan bawan Allah da kuma baka san wani hali zai je tarar ba kai masa addu'a Allah ya gafarta masa amma a ce mutum wai mutuwa kuma yayi murna sai dai wani kafuri ne wanda ya addabi musulman duniya ya mutu wannan za ka yi murna amma musulmi dan uwanka to lallai wannan kam abun tashi hankali ne kuma wa'azi ne shi yasa manzon sama ya ce aksiru min zikri hadhihi min lazzat ku yawaita ambaton mai rusa jin daɗi ita ce mutuwa na yake cewa malam menene gaskiyan cewa wai akwai maganin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya roki Allah cewa kada kabarinsa ya yi shekara dubu biyu a ƙasa shekara dubu biyu ban san wannan magana ba ban ta wajen ta kabarinsa kar ya yi shekara dubu biyu a ƙasa to ina za ka yi in ka hadisin kuma za a yi tashi alkiyama wanda bai inganta ba tashi alkiyama ba wanda ya san ga lokacin da me za a yi tashi alkiyama ubangiji ala shine kawai ya sani la yujalliha waqtiha illa hu faqula fi samawati wal ardi la ta'tikum illa baqta ba wanda ya san shi za a yi tashi alkiyama alamu dai manya manya ko dai bai bayyana ba na tashi alkiyama kuma za su bayyana nan gaba in sun fara bayyana to alama alkiyaman za ta tashi kenan amma abin nan a ce kabarin sa karya shekara kaza wallahu alam ni ban san inganci wannan maganin ba wanda yace mala ana bi na azumi ya kai shekara biyu ban samu ne ba ga ramadana ya saki karowa, shin idan wannan ramadanan ya zo ya zan yi akwai sassauci na ciyarwa ko kuma ya zama shekara uku kenan inda ganganci kai wani sassauci za maka Wani aka za ka rama ramadan kuma ka ciyar da miskinai ka rama ramadan din kowane azumi kuma sai ka fiyar da miskini tara na wannan sakakin da kai baka rama ramadan din ba kuma za ka yi wannan azumin da ya tinkara amma in rashin lafiya ne mutum bai warke ba bai samu ya biya ba wannan biya kawai zai ba wani tara a kansa wani ba Allah rubuto takarda yana so a taimaka mishi da addu'a Allah ya jarrabe shi da zuwa wajen fati yana roƙon yan uwa musulmai su sa shi cikin addu'a Allah ya yi mishi wannan musiba din to Allah ya tsare mu daga sabon Allah gaba daya wani ma yana zuwa inda ya fi fatin ai ba ni abin dariya saboda haka ubangiji ta Allah ya tsare shi shi ma imani ne akan din kana yin wani abu na sabon Allah ya dame ka har kana nema maka addu'a Allah ya yi maka ubangiji ta Allah ya tsare shi daga saba masa la da wala quwwata illa billah baka da wata dabara da za ka kauce sabon Allah sai in Allah ya taimake ka baka da karfi na da'awa wahala Allah ta'ala sai in ubangiji ta'ala ya taimake ka to da wannan abun tausayi ne kuma abun a shi addu'a ne ubangiji ta'ala ya tsare shi ya kau da shi daga sharrin shaidan ya daina zuwa wurin sabon Allah shikenan eh, kamar yadda na faɗa ran laraba akwai kuma ranar alhamis ma akwai insha Allah Allahumma adina fi man hadaita